بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زامي درسي نا تسعين دتقوس أتكين كراتمنا بداية المجتهد آه يو ترى قوة الجماد الأولى هجرة دبودة الريهود أربعين دهدو uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya har yanzu muna cikin mabahis din wato salatu safar za mu tashi wa amma fi zaman na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول المصنف رحمه الله نعم وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر أما سابان مالمي أتكن زامن دا yake halatta ga matafiyi idan ya zauna wato a cikin a cikin wannan zamani a gari a yayi kasaru wato shi matafiyi ne sai ya zo ya zauna a wani gari to nawa zamanin da zai tsaya da zai zauna a wannan garin yana yin kasaru to malamai sun yi saɓani tsawon lokacin to wannan saɓani ne mai yawa so da ba nasi hmm. hmm. masu kan kan baya ma suna nan suna yi yau shi wannan gobe shi wannan <laughs> na'am haka fi abu umar nahwa min ada ashara qawlan abu umar ibn abdul bar kenan ya yi kaito kusan kauli goma sha daya akan wannan matsala eh illa annal ashhara minha sai dai mafi shuhura a cikin waɗannan ƙaunukan. wa ma alaihi fuqaha'ul amsar shine akan abin da malaman biranen musulunci suka kasance a kansa walahum fi zalika thalathatu aqwal to kuma suna da ƙauli uku a cikin wannan wato kudan dai abinda ya ya aje akwal din sauran malamai ya takaita akan akwal din sune fuqahaul amsar manyan malaman fikihun a garuruwan a biranen musulmi mm. na farkon su mazhabar malik da shafi'i da ahmad ma fil mashhuri anhu أنه إذا أجمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم cewa shi na farko cewa wato <clears throat> matafiyi idan ya azama a kan tsayawa a waje kwana hudu to zai cika sallah zai cika sallah wato malin yana cewa kai ko mutum tafiya yake yi yana zango sannan ya tashi ya tafi wani garin to duk inda ya zauna inda har zai kwana hudu sai ya cika sallah ba ma wai ya je ya dike inda ya je ba kwana hudu zai a'a yana kan doron tafiya din yana yin zango to duk inda zai yi zangon inda ya kai kwana hudu inda ya san cewa zangon da zai yi kwana hudu zai yi to daga ran da ya sauka zai so mu cika sallah mhm. na ce da ahmad ko fil mashhuri anhu duk da yake dai ko da yake nan ya bambance ya kawo ƙaunin ahmad daban eh, أنا uku مذهب أحمد سبق النقل عن الإمام أحمد قريبا وقال أحمد ما زاد على أربعة يعني إذا قام إذا قام أربعة أيام وفي رواية أنه إذا صلى إحدى وعشرين صلاة يعني أربعة أيام وزيادة صلاة فهذه يقصر فيها فإن جاء بعد ذلك زاد الثلاثة يعني الثانية والعشرين فإنه في هذا يتم نعم الثاني القول قولي نبي نبي مذهب أبي حنيفة شين مذهب الإمام أبو حنيفة سفيان الثوري ده سفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة, خمسة عشر يوما شوى إذا يأزمع ينكي أكن زما أوري كوانا قوم شابير أتم تو يتشك صلى wato kasa da kwana goma sha biyar ta kasaru na ibn umar eh mm. eh shi ne kaulin ibn umar ma mm. ibn abbas ko sha tara mm, eh. na'am mazhaba ta uku mazhabar ahmad da dawudu zahiri annahu idza alma ala akthar min arba'ati ayyamin cewa idan yayi azama akan zama sama da kwana hudu atamma to sai ya cika wa sababul khilaf وقال داود من أزم على إقامة أربعة أيام عشرين صلاة عشرين صلاة قصر ومن أزم على مقام أكثر من ذلك أتم ومذهب الظاهرية أنه لو جاوز واحدا وعشرين يوما أتم انظروا المحلى بالآثار لابن حزم وفيه قال فإن سافر المرء في جهاد أو حج أو أمرة أو غير ذلك من الأسفار فأقام في مكان واحد عشرين يوما بلياليها قصر وإن, أكا وإن أقام أكثر أكم ولو في صلاة واحدة فأقام في مكان واحد وعشرين يوما بلياليها قصر تقول أيها سابقا ما أبن دا aka nakalto na zahiriya din ina muhalla أما لقد ne amma dai gaskiya wannan ya saba abinda nan abin da ya danganta ya zuwa ga zahiriya tunda zahiriya cewa yi na salafu? a aksar min ta ayyam shi kuma nan ya ce 20 yawman ya liha hmm? eh, kwana hudu aksar min wahid wa 20 bambancin su da mali. eh zahiriya suna tare da ahmad sai a riwaya ce an sama da kwana hudu hmm. na'am wa sababul khilaf ah, waye zai nemo mana da Allah al-muhalla ya Mustafa nemo mana al-muhalla juz'u salis na'am wa sababul to dalilin wannan sabani nasu fa in safara al jihadin aw hajjin aw umratin aw ghairi dhalika al-asfar fa qama fi makanin wahidin 20 yawman bi layaliha qasar wa in aqama atam walau salatin wahida hmm. ثم ثبتنا بعون الله تعالى على أن سفر الجهاد وسفر الحج وسفر الأمرة وسفر الطاعة وسفر المعصية وسفر ما ليس ما ليس طاعة ولا معصية كل ذلك سفر حكمه كله في القصر واحد <laughs> وإن من أقام في شيء عشرين يوما بلياليها فأقل فإنه يقصر ولا بد سواء نوى إقامتها أو لم ينوي إقامتها فإن زاد على ذلك إقامة إقامة إقامة مدة, مدة صلاة واحدة فأكثر أتم ولا بد هذا في الصلاة خاصة وأما في الصيام في رمضان فبخلاف ذلك بل إن أقام يوما وليلة في خلال السفر لم يسافر فيهما ففرض عليه أن ينوي الصوم فيما يستأنف وكذلك إن نزل ونوى إقامة يا أنبتي اختلاف الناس في هذا wa khilaf <coughs> ah, saboda haka wannan gaskiya ah, wannan yanda suka ce yanda yace ko da yake Dawud yace ba mu san annaqla an Dawud ba wa qala Dawud eh haka Ibn Abdul ya faɗa Ibn Abdul Bar ne yace man azama ala iqamati arba'ati ayamin 20 salatan qasar wa man azama ala maqamin akthar min zalika atam to amma kaga dai eh, eh, su shi Ibn Hazm ya saba masa in har ya tabbata haka dawo din ya ce ina jin tsoron kar ya zamanto 20 na sala din nan 20 na yawman ne aka ce 20 salat, <laughs> ko zai iya zama haka hmm. na'am wa sababul khilaf dalilin sabani annahu amrun maskutun anhu fi shar'i to kun ji wannan al'amari ne wanda aka shiru a kansa a cikin shari'a ba nasi والقياس على التهديد ضعيف عند الجميع قياسي akan تهديدي abu ne mai rauni indal jami'a wato akwai abubuwa da kiyasi baya shigan su mm. mm. al-hudud mm. saboda baka san me yasa aka kayyade ba me yasa Allah ya ce yi bulala a 100 wani wajen ya ce ayi 80 saboda haka kiyasi baya shiga cikin al-hudud haka zalika al-kaffarat me yasa Allah ya ce siyamu shahrain ba siyamu shahar ba kiyasi baya shiga kiyasi a cikin duk wani abu wanda yake na tahdidi na shari'a kiyasi a kansa da'if <laughs> wannan ka'ida ce na za mu zo ta a cikin usul hmm, ta da muhimmanci na'am haka haka zalika al-awqat na'am dukkanin jami'a eh inda jami'a dukkan malamai a'a wai a ai shi abinda yake indal jami' din kiyasi ala tahdid eh zahiriya dama su babu su zahiriya dama su ba sa kiyasi aslan to sauran kuma waɗanda suka fi wasa'awa a babin kiyas hatta akan ar ruhas sune al-hanabila to amma su ma wajen al-tahdidat su ma ba sa kiyasi kaga wannan ya hada al-awqat ya hada al-hudud ya hada alkafarat duk wannan ya shiga cikinsu na'am ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه alayhi salatu والسلام annahu aqama fiha muqassiran da to dan haka ne dukkan waɗannan malamai wanda muka ambata kowa wato suka yi suka tafi akan kafa hujja ga mazhabar da halayen da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin su kuma yayi kasaru a lokacin a cikin wannan hali ko kuma ya sanya wannan halayen ya sanya musu hukuncin matafi falfariqul awwal to kaga alfariqul awwal jama'al farko malik da shafi'i ihtajju li madhhabihim bima ruya annahu alayhi salatu wassalam aqaba bi makkah thalathan yaqsuru fi umratihi to sai suka ruwaito su jama'a farko sai suka ruwaito sai suka kafa hujja ga masabar su da abinda aka ruwaito cewa alaihi salatu wassalam ya zauna a makka kwana uku yana yin kasaru a cikin umrarsa wa hadha laysa fihi hujja ala annahu an-nihayatu lit-taqsir wannan hiya umratul qada ثبت أنه قام بمكة ثلاثا من حديث البراء عند الشيخين ومن حديث ابن عمر عند البخاري ومن حديث ابن عباس عند أبي داود أما ليس في واحد منها النص على القصر إلا أنه معلوم في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة وهو يصلي ركعتين إلى أن رجع إليها to wannan dai laisa fihi babu nassi akan cewa yana kasu sai dai sanin cewa dai inda bai taba yin tafiya ya cika ba saboda haka in kwana uku yayi a makka kaga za a dauke shi akan cewa kwana uku shine kasarun da yayi na'am yace wa hadha laysa fihi hujja wannan babu hujja a cikin sa ala annahu an-nihaya taqsir cewa shine matuka da za a iya yin kasaro dan yayi a kwana uku bai nuna kan cewa in ya wuce kwana uku ba za a yi ba wa inna ma fihi hujja wannan kawai a cikinsa akwai hujja dai cewa mutum zai kasaro in zai zauna kwana uku da abin da ya kasa da haka wannan hujja ne akan haka ko na'am jama'a na biyu kuma sun kafa hujja ga mazhabarsu bima ruya annahu aqama bi cewa da abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zauna a makka shekarar fatahu makka yana kasaro na hawan min ashara yawman wannan kuwa kusan wato kwana 15 ne fi ba'd riwayat a waɗansu riwayoyi wal fariqu thani duk kuma jama'a na biyu ihtajju li madhhabihim sun kafa hujja ga madhabarsu bima ruya annahu aqama bi makkata am al fati muqassiran da abinda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka shekarar fatuhu makka yana yin kasuru wannan kau kamar kwana a goma sha biyar ne a waɗansu riwayoyi An روي سبعة عشر يوما أن رويتو da kuma kwana goma sha amma riwayar kwana goma sha biyar ita ce riwayar ibn abbas a cikin abu dawud da nasa'i riwayar saba'ata ashara yawman ita ma daga hadisin ibn abbas mm, kwana goma sha bakwai rawahu ahmad wa abu dawud riwayar kwana goma sha takwas ita ma daga hadisin ita kuma daga hadisin imran bin hussein hmm, an ruwaito kwana goma sha tara to wani ita ce riwayar bukari daga ibn abbas da kowanne daga cikin waɗannan riwayoyi sha biyar sha bakwai sha takwas sha tara an samu jama'an da suka tafi akan haka su kuma jama'a ta uku sun kafa hujja da zamansa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hajjinsa a makka yana yin kasuru kwana hudu wato wajihin wannan kwana hudu din shine ya zo a hadisin jabir radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso makka ran hudu ga watan dhul-hijjah to kaga shine sai suka ce to wannan shine kadai tafiyar da aka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna a waje ya san lokacin da zai ya san lokacin zamansa kuma ya san lokacin tashinsa tunda ya san zai tafi mina ranar takwas ga wata haga ya zo ya sallar asuba ranar hudu ga wata saboda haka ranar hudu yana makka biyar shida bakwai ran takwas zai fita saboda haka sai suka ce idan mutum zai yi kwana hudu sai ya kasaru in ya fuce kwana hudu sai ya cika a kamar inda su jamhur cewa suka yi a kwana uku bambancin wato shine a su imam ahmad bai yi lissafin yawmul dukhul wa yawmul khuruj ba mm. to in ma aka in ku aka ce wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam babu yawmul dukhul wa yawmul khuruj zai zamanto kan cewa kenan ran biyar shida bakwai kawai kwana uku kenan to amma kuma kaga ya zo ya yi kwana hudu sai da shi a wata riwayar sai suke cewa sallah ashirin da ɗaya eh, sallah ashirin in ta wuce da ɗaya sai a cika tunda ya yi sallah ashirin ɗin ya yi ya yi ranar hudu ga wata ya yi sallah hudu biyar kaga biyar shida bakwai da ya sallah biyar biyar sha biyar ga hudu sha tara to kuma ranar takwas ya yi sallah daya ya yi da asuba sannan ya fita to sai suka ce idan zai sallah ashirin zai cika idan suka wuce ashirin da daya ko sama da haka a in ya sallah ashirin zai kasaro in ya wuce ashirin da daya to sai a cika in ya kai ashirin da daya sai a cika saboda cewa suka yi wannan ita ce tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam san cewa garan da ya zo garan da zai fita saboda haka ya kasaro abin da ya wuce saman wannan sai a koma asali me asali ga mutum eh, cika salla ita sallar kasaro a ce mm. saboda haka tunda akwai asal sai a koma wajen wannan na'am وقد احتجت المالكية لمذهبها تو المالكية سن كفا حجة ga mazhabar su أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعل الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة أيام يا سنيا ما متفي كوانا uku ya zauna a makka maqaman salatata ayyamin bi makkata maqam makaman ba kabayi da suki akwai akwai makaman haka ya kamata ya zama to amma ni sai samun makama na'am mm, makaman na'am kuma na kudu haka yake makaman <laughs> makaman babu alif din to mu duba mu gani annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil muhajir thalathata ayyamin bi makkata maqaman eh maqaman kwarai maqaman tamyiz ne tamyiz ba yi biyu a maka ya ma haka aka eh. Eh, eh, wa'ili ita ma ce muhajiri salatata bi salatata bi yana can baya to kaga ta kamata yi daidai muqama salasati ayyamin bi makka ya ma kuma daɗi <laughs> eh, eh, na'am fadalla hadha mhm. to wannan sai ya nuni a wajensu a kan cewa tsayuwar kwana uku cewa ba ta zare ma mazauni sunan tafiya tunda ai illar shine cewar dukkan wanda ya bar makka ya hijira to bai halatta ya dawo ya zauna a makka ba to in ya zauna kwana uku ba a bashi hukuncin mazauni kenan amma in ya wuce kwana uku zai zama to hukuncin mazauni saboda haka haddin zama da tafiya shine kwana uku in ya wuce kwana uku ka zama to dan gida to amma wannan ai kwana uku aka ce suka kwana hudu suka ce hmm? ah. to sai dai watakila za su iya cewa ai kwana hudun in aka hada da ran zuwa da ran tafiya eh. yawon dukul wal khuruj na'am kuma gaskiya amma to hatta wannan ma amma muka tsaya muka duba sai dai a wannan tawilin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yazo ya zauna kwana hudu ya zauna a makka mm. Mm. kwana hudu ya zauna ya wuce kwana uku sai dai za a dauka kan cewa a kwana hudu din nan ba a lissafin yawmul dukhul ba da yawmul khuruj sai zaman mm, ya zunzurutun zama na'am wahiyar nukuta allati zahabar jami'u ilaiha to wanda yake kuma wani ita ce ainihin nuktar da dukkan malamai suka tafi zuwa gare ta yaushe ne zaka cire ma matafiyi sunan matafiyi ka ba shi hukuncin mazauni ita ce nuktar abin da ta da aka yi ta saɓani sai suka ce to mu a nan wajen mun samu hujja tunda aka ce kada mutum ya zauna muhajir kada ya zauna a sama da kwana uku kada ya zauna iyakar abin da zai iya zama kwana uku saboda haka kwana uku shine hukuncin matafi in ya wuce kwana uku ya zama tuba ba hukuncin matafi ba ya zama mazauni mhm. wara mustinbataha min fi'lihi alayhi salatu kuma suka yi kokarin baɗin wannan daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mata yartafi'u anhu bi qasdi iqamati ismu safar wato yaushe ne sunan tafiya ya wato ya rabu da shi a yayin da ya zamanto ya yi kasudin ya yi nufin zama mm. don haka ne suka yi ittifaki in dai ikamar in dai zaman nasa a waje wata mudda ce wanda sunan tafiya ba ta wato rabuwa da shi ba ta ɗaukakuwa ta rabu da shi da wato gwargwadon ra'ayin ɗaya daga cikinsu a cikin wannan muddan kuma wani abu mai wani abu wato mai hanawa ya zo ya hana shi ga barin tafiya annahu yaksuru abadan cewa zai kasaru har abada wa in qama ma sha Allah ko da ya zauna wato ma sha Allah wannan ittifaki ne suka yi wannan tsawon lokaci mm ittifaki ne cewa idan ya zamanto cewar a zaman da yayi sunan tafiya ba zai ciru daga gare shi ba sawa'un wanda ya ce kwana uku din ne ko wanda ya ce hudu ko wanda ya ce sha biyar amma sai zama to a cikin wannan kuma kwanakin sai wani abu ya hana shi tafiya wani abu ya tsare shi ya hana shi tafiya eh, to wannan ba zai cire masa sunan matafiyi ba komai tsawon lokacin da ya zauna so da haka haka sai su fassara hadisan zaman annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin fatuhu makka kwana sha biyar kwana sha bakwai kwana sha takwas kwana sha tara ko zamansa a tabu kwana ashirin mm, duk za su ce akwai abin da yake hana shi tafiyar mm, amma na fato makka za su ce raba gana'id na haibar a'a na hawazi amma tabu yana jiran zuwan ruhu za su iya zuwa yau za su iya zuwa gobe na'am <laughs> na'am a yanzu ma mutum ai zai iya kamar an ba mutum an ba ce a an ce ana ce masa jeka ka dawo eh a ce sai gobe na'am to wanda kuma ya kiyaye wato zamani wanda yake mafi karanci na zamansa da yayi yi to sai yayi fas sai tawilin zamansa da yayi a cikin zamani wanda ya fi wannan tsawo da ahu kasmuhu ala jiha akan wanda wato abokin abokin wanda ya saba masa yake da awarsa akan wannan jihar wato in an suka ce wanda duk yace kwana hudu ne to sai ya ce ai zaman da yayi kwana goma sha takwas ya zauna ne saboda al'aik anis safar wani abu ne ya hana shi tafiya ba wai ita ce muddar ba saboda haka malikiya a bisa misali sai suka ce kwana goma sha biyar din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a shekarar fatuhu makka ya zauna tsawon wannan mudda إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام يا زونا har abada cikin waɗannan kwanakin yana niyyar cewa ba zai zauna kwana hudu ba وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه to wannan ai wannan ainihin sa shi ma zai lizinshe su a cikin zamanin da suka yi haddin nasa sai a ce musu to ai wannan kwana hudun ma da ya tsaya shi ma yayi ne saboda yana cewar ba zai zauna har kwana hudun ba <laughs> kaga musu falsafa wal ashbahu mafi kama ga mai malami ne yin ijtihadi a cikin wannan al'amari to ya bi ta ɗayan abubuwa guda biyu imma an yaj'al al-hukm al-akthar eh, hukm li-akthar akthar zaman to ko dai ya sanya hukuncin ga mafi tsawon zamani allazi ruya anhu alayhi salatu wa salam annahu aqama fihi muqassiran wanda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi ya zauna a wajen yana yin kasaru wanda shi sai sanya wannan shine iyaka na jihar kan cewa al'asul shine cika sallah don haka yana wajaba kada a ɗora akan wannan zamani wanda aka roito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaro a cikinsa sai da dalili aw yaqula shine na tabuka ko kuma in ana shakka a cikin isbatinsa saboda na tabuk an yi saɓani bainal wasli wal irsal a riwayar riwayar ma'amar ce an yahya ibn abi kafir an muhammad ibn abdurrahman bin sauban an jabir to waɗansu sun ruwaito ta mursalan ba tare da ambatan jabir ba eh, kuma kamar zara kudin yarin jayar da al-mursal amma wanda yake babu saɓani a kansa shewa shine al-aksar shine kwana goma sha tara hmm. shine ibn abbas kuma shine ikhtiyarun bukhari kaga bukhari eh yana cikawa eh ibn abu aicho shine ikhtiyarin bukhari ka san dama manhajin bukhari akan mas'ala idan ya fara in ya kulla dan unwanin babin shine muddar da idan mutum ya zauna yayin da yake tafiya zai yi kasaru mm. to sai ya kawo asar din ibn abbas to kuma ka san ka'ida ce bitrat ibn hajar ya tabbatar da wannan in dai bukhari ya tarjama a cikin matsala wata take akwai sabani sai ya kawo asar ga ɗaya daga cikin sahabbai bayan akwai wanda suka saba masa to ya nuna wannan wanda ya kawo na wannan sahabin shine sa to da kawai ita ce mazhabar bukhari kaga abin da shi ibnu eh, ibnu rushd yake faɗa shine ya rinjayar da mazhabar bukhari yace to mujtahidi ya ɗayan wannan abu ko dai ya ɗauki mudda da tafi kowace tsawo aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin ta yana kasaru ta zama to ita ce muddar domin abin da ya wuce ta sai a koma ya zuwa ga asali Eh, na cikawa mhm. Au ya kula ko kuma ya ce maslaki na biyu kenan innal asla fi hada Al'asul a cikin wannan wa aqallu zaman allazi waqa alayhi al ijma shine mafi karancin zamani wanda ijma'i ya hadu a kansa cewa ana yin kaso وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان da kuma abinda aka ruwaito cewa annabi alaihi salatu salam ya tsaya yana yin kasaro wanda ya fi wannan zamani wai da an yakuna aqamahu li'annahu jaizu lil musafir to sai afwan wa ma warada abinda kuma wato ya dauki aqallus zaman alladhi a fi alayhi al ijma aqallan abinda aka yi ijma'i akan sa nawa ne kwana uku to sai a dauki wannan to abinda kuma aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana yin kaso sama da wannan kwana uku Mhm. ya tamila an yakuna aqamahu li'annahu ja'izun lil to zai iya yiwuwa wannan wannan zamanin da ya zauna yana yin kasaru ya halatta saboda ya halatta ga matafiye yayi wannan ويحتمل أن يكون أقامه zaman الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق to kuma zai iya yiwuwa cewa wannan zamanin da ya zauna wato wannan zaman da ya da niyyar wannan zamanin wanda yake zamansa ya halatta ya zauna a cikinsa yana yin kasaru mhm. Fa fa'arada lahu an kama aksara min zalik to sai wani abu ya bujiro masa ya zamanto ya zauna sama da wannan wa idza kana al to idan ku akwai wannan ihtimal din wajaba tamassuku bil asl to ya wajaba ai tamassuki da asali wa aqallu ma qila fi zalik to mafi karancin abin da aka faɗa akan wannan yawmun wa layla shine yawmun wa layla wa huwa qawlu rabi'a ibn abi wannan shine qawlin rabi'a ibn abi abdurrahman وروي عن الحسن basri kuma aka ruwaito shi daga al-Hasan al-Basri annal musafira yaqsuru abadan cewa matafi zai rinka kasaro har abada illa an yaqdima misran min al-amsar sai dai in yazo wani birni daga cikin manyan birane wannan ya gina shi ne ya gina shi ne akan cewa sunan tafiya yana tabbata akan wannan wato inda baka zo gari ba kai matafiyi ne in ka zo gari har sai ya zo birni daga cikin manyan birane to wannan su ne manya-manyan asalin ka'idodin wato asalin masail da suke da alaka da kasaru to ba zai bugi girji ya tarji? shi sa ake kongobakan baya a cikin wannan matsalar ni dai kongobakan baya nake ta yi a wannan matsalar daga cikin hujjan almalikiya kan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wato a ƙirar daif bakunci haƙƙin bakunci da za a ba bako kwana nawa kwana uku saboda haka kenan in kai kwana uku ka ga ba a cire maka sunan tafiya ba in ka wuce kwana uku to lakum dinukum waliyadi hmm. ai shi ne ai biyafa din ce ai shine biyafar dama haujin su kenan da zama da hajjatul wada na annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin muhajir da kuma na bako sai suka kayyadewa da kwana hudu hmm. amma a gaskiya wato inda aka shi shakali islam ibn taymiya ya ce wannan kawai za a kaide shi ne da al'ada to duk abin da ka gani in ka ce za ka kyale mutane akan al'ada hawa mutane za su bi sai su bi san rai to shi yasa ne shi yasa ne malamai suka yi tahdid to wajen kuma tahdidin suka saba wanne ne yafi fifiko da dalil to shine mahallin ijtihad wannan ta daga cikin wato masail ɗin da tarjih a cikin ta yana da wahala kuma gashi nan dai alhamdulillah ibn rushd ya taimaka mana yace abin da sa saboda shari'a bata zo da wani abu ba akan wannan kuma tahdidi baya shiga kiyasi baya shiga cikin tahdid kiyas ba dan baka san hujjar da aka yi tahdid din ba sai dai a cikin wannan mas'alar akwai abu wanda yake zai iya nuna maka shine abinda za ka iya hukunci da shi yaushe ne za ka yi hukunci a kan mutum da kan cewa yana halin tafiya yaushe ne za ka ce shi ba matafiyi ba ne mm, mazauni ne mm. yayin da kuma yake tafiya akan doron tafiya da wanda yake tafiya akan doron tafiya a wanda yake tafiya akan doron tafiya ba gidansa ba yaushe za a ce zai kama gidan haya a ya ɗauki 'yan aiki ya sai mota mm, a waje wanda ya san kanta shi matafiyi ne mm. eh? wanda ya haka kaga ya istifan ya zama zai yi dirshan to amma wanda yake yanzu wanda yake zai tafi ya san cewar yanzu ka wata bukata ce ta ke shi zai gama ya dawo ko wannan bukatar to ita kanta wannan bukatar ai sai an duba ta yanzu kamar ai waɗansu sun ce bukata za ta kai su dawo saboda haka sai suka ce kamar mutumin ya tafi mutum ya tafi madina karatu ai bukata ce ya san cewa zai je zai je shekara hudu ne ya dawo to duk shekara hudu din nan tunda ba dan madina bane istitsani bai yi istitsani ba ba musafir ba muqim bane musafir ne sai ya takasaru sai ya takasu kasaru kuma ka san akwai musamman suna karfafa da e, e, ibnu umar da ya tsaya a azerbaijan wata shida yana kasaru hmm, wata shida yana kasaru to amma wajen da ya zauna wajen da ya zauna a kankara ce ta tare hanya glacier hmm, irin kankarar nan da take gangarwa daga dutse ita ta zo ta tare hanya kamar dutse sau da aka suna jira ta zagonye su tafi to yanzu kaga idan aka ce wannan zaman da ya yi a cewa ai aka fassara shi da kan cewa yana jira ne ko yau ko gobe kankara za ta narke ya wuce za a ce ya narke wa kankara yau ko gobe za a ce narke wa kankara sati ɗaya ma ai ce watanni ya san za ta daɗe ma ya zo ne yana kasaro akan hanya yake akan hanya yake na'am akan hanya yake kwarai akan hanya yake to kaga abinda malik ya faɗa na cewa inda kana kan hanya in ka zauna a waje za ka yi kwana hudu sai ka cika sallah to kaga ya ci karo da shi kuma fi'ilin ibn umar to kun ga shi yasa dole kai kan gobe kai ba <laughs> to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mala mala shimu mala shimu ahmad mala ashimu na na mutu to ba a eh na'am to Allah ba to shamsu na kundila Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama su kuma masu jaraba Allah ya ba su rahama na'am akwai akwai Muhammad ma Muhammad yaro na shi ma ran litinin za su yi jarabawa Allah ya ba shi nasara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك